Idan aka samu rabuwar aure ko kuma yaji, alkali yana da hurumin bincike ya duba hankulan mutanen domin gane idan iyayen suna iya kula da yaran. Sabanin haka akan iya kai su wajen renon yara, kamar yadda Juju Goje Maimuna Gazibo ta bayyana. Lokacin da kotu ta bayyana saki tsakanin miji da mata kuma suna da yara, juju ne ke da nauyin ya kula da al'amuran yaran musamman ma dangance da makomarsu. In ya lura da cewa mai hali ne uban amma kuma baya da cikakkiyar nutsuwa wato yana shaye-shaye ko makamantan haka to ba za a bar mishi rikon yaran ba. Haka zalika uwar ita ma idan ba ta da cikakkiyar nutsuwa to ba za a bar mata harkon yaran ba. ya ake iya gane uban ba magidanci ne na gari ba. Kahin a kai ga batun bayar da rikon yaran, Juju zai ba da umarni na yin bincike kan halayen uban da uwar. Sakamakon binciken zai tabbatar da wanda zai rike yaran tsakanin uwar da uban in uban baya da isasshen hali wanda za riƙe rike yaran to za a barin su a wajen uwarsu sai uban ya rinka ba su wani kaso daga cikin albashin shi al'adance ana cewa yaro mai shekara ɗaya zuwa shekara biyu ala dole uwar shi ce za ta rike shi ko da ita ta haihe shi in dai ba ta iya kulawa da shi yadda ya kamata to sai a amshi yaron a ba uban shi haka zalika ana cewa namiji wanda baya da aure baya rikon yara to in dai bincike ya nuna cewar yana da mutunci to babu wata matsala za a bar mishi yaron nashi ya rike ko da mai shekara ɗaya ne zuwa shekara biyu lokacin da rikon ɗiyan ya tabbata ga uwa ko uba to baya iya zama na dindindin misali in an lura da cewar rikon na uwar na da rauni al'amuran al'amuran yaran suna komawa baya ya kamata a shaida ma juju saboda un uban ya gano haka kuma ya kutsa cikin gidan uwayen matar tashi ko gidan sabon mijin nata don ya kwato yaran shi to ha ya saba ma doka duk da cewar yayi wannan ne don ceto yaran shi Menene hukuncin iyaye da suka ƙi zuba kuɗin da aka tambaya domin kula da ɗawainiyar 'ya'yansu? Kamar yadda doka ta bayyana za a rinka yankewa a cikin albashin nashi. Haka duk lokacin da uba ya ƙyale ɗanshi babu wata kulawa to doka za ta hau shi.